wa ashadu an na muhammadan abubuwa wa rasulu an ma ba a ti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakato yau takwas ga watan rabi'ul awal ishirin manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari huɗu da arba'in da ɗaya, wanda ya yi daidai da shida ga watan nuwamba shekara ta dubu da goma sha 2019 miladiya muna cikin karatun littafin a salam ashabul hadith wanda babban malaminmu a shek rabi'u bin hadi umair al-madkhali yi wa sharhi yau za mu tashi shafi na ɗari uku da 348 daga ƙasa. Bismillahir Rahman Rahim. بسم الله الرحمن الرحيم وقد مر بكم موقف عمر بن الخطاب من صديق من صديق حقيقة مطعم وتو موقفين عمر بن الخطاب يا وشي أغريكو دنغني دا ونباو على أنا كرش صديق وأنه كان يسأل عن المتشابه كان يسأل عن المتشابه ويسأل ويسأل شو أشي ونباو على صديق يا كسان شي ينا تنبايا ga ayoyi masu ɗan rikitarwa yana tambayan ayoyi mutashabihat da kuma hadisai mutashabihat an gane wannan ko saboda ya jefa mutane cikin rikici na'am falamma ja ila umar darabahu darban shadida to wannan bawan Allah yana ta yawo wajen mutane sai ya je wannan aya sai kuma ya kawo wannan aya sai ce wannan aya baka ganin ta yi karo da wannan aya misali an gane ko yana ta haɗa ayoyi karo to wato da aka yi rashin sa'a sai wannan bawan Allah sai ya je wajen Umar radiyallahu anhu ya yi masa irin wannan tambaya na shubha din yana yi ma Umar wannan tambaya nan take Umar ya ɗauko tsuman giya lafiyayya ya kama zane shi ya kama zane shi ya yi mishi duka duka mai tsanani wa amara bihi lisijin yayi umarni a kulle shi dan ana ma cikin dukan shi da duka ya duka yace ce ya umar duk wani shubha wanda ke umarwa na na gamsu yanzu yanzu duk bana jin wannan abin da nake shi to shine umar ya ce duk da haka a je a kulle shi sannan bayan an kulle shi kuma aka ce kuma aka sake shi aka ce kada yayi yi magana da kowa in an kama shi yana magana da wasu mutane ko yana mu'amala da wasu mutane za a hukunta shi haka ya koma shi kadai yadda ka san kifin rijiya ba a mu'amala da shi bai mu'amala da mutane to me kake tsammani da shugabanni za su ringa aikata haka ga yan biri'a dan bili'a idan ya kawo irin wayannan mutashabi haɗin, a kama shi abin hukunci mai tsanani sannan kuma a hana mutane su yi mu'amala da shi to da mutane sun tsaya kan sunna da mutane sun daina kawo son rai a cikin addini an gane ko wato abin da ke kawo son rai shi ne a ce an ba mutane dama kowa ya yi addini shi an ba mutane dama kowa ya faɗa abin da ya ga dama da sunan addini ko da mutum zai bauta wa dutse ne ko da mutum zai zagi Allah ko da mutum zai yi kaza in dai ne addini shi a kyale shi to irin wannan yana ba da kofa kowa ya zo da irin bannan da ya ga dama kuma ya kira wannan banna da sunan addini na'am ثم أخرجه مرة أخرى وضربه wato bayan umar fa ya mishi dukan tsiya ya kulle shi sannan kuma ya ƙara fito da shi da kurkuku ya ci gaba da dukan shi ya mishi dukan tsiya bayan ya gama dukan shi kuma ya ƙara shigar da shi kurkuku thumma darabahu marratan salisa ai dole sai ya gane ko sannan kuma ya ƙara mishi duka duka karo na uku aw ko karo na hudu thumma nafahu ila al-iraq wa amara bi sannan ya kore shi zuwa ga iraki ya yi umarni a ƙaurace mishi ya ce kowa ya ƙaurace mai kada a yi mu'amala da shi وابن عمر رضي الله عنه جاءه اثنان من ahalin العراق Sannan عبد الله بن عمر رضي wasu mutane biyu daga cikin mutanen Iraki sun zo masa Yahya bin Ya'mar wa Abdurrahman bin Humayr akwai wani mutum mai suna Yahya bin Ya'mar da kuma Abdurrahman bin Humayr faƙala ahaduhuma sai ɗayan su ya ce ya ba abdurrahman ya kai aba abdurrahman innahu qad zahara qibalana unasun yaqra'una alquran lalle wasu mutane sun bayyana a bangaren mu sun bayyana bangaren mu can iraki suna karanta alqur'ani wa yataqaffaruna alilma wa zakara min sha'nihim kuma suna neman ilimi suna karanta alqur'ani sannan kuma ɗaliban ilimi ne suna neman ilimi sai ambaci sha'aninsu وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأم أمر أنو cewa wayannan mutane suna da'awar cewa babu kaddara cewa Allah ta'ala bai kaddara komai ba kuma Allah ta'ala bai san abin da zai faru ba sai ya faru cewa al'amari sabo ne an gane ko kowane al'amari sabo ne sai in ya faru sannan Allah ya sani ina fatan gane an al'amur anifun al'amarin sabo ne musta'anaf wato ba wai tuntuni Allah ya kaddara ba Allah bai ma san abin zai faru ba sai in ya faru a lokacin da Allah yake sani يعني أن الله ما bi hadhihi al-ashya abinda suke nufi Allah ta'ala bai kasance ya san wayannan abubuwa ba sai in sun faru nan ya ce ab dama haka abin yake abai tona ai Allah ta'ala bai san za a yi ruwa ba sai in an ruwa. Allah subhanahu ta'ala bai san wanda zai hau kan mulki ba sai in ya hau yaya wannan akida eh Allah ta'ala bai san bayan Buhari yanzu a irin nan tunanin Allah bai san wanda zai hau kan mulki ba sannan a nan garin Kaduna bayan gwamna irin fa'i wani bai san wai Allah ta'ala bai san waye zai zama gwamna ba suka ce sai idan ya zama gwamna sai Allah ce ah wani ne ya zama gwamna kaga duk mutumin da ya kudirce wannan aƙida ko yana sallah ko yana azumi ko yana zakka lalle wannan mutumin zai iya fita musulunci saboda ya kore ma Allah sa ko wala ya alamu bil ashiya wai Allah subhanahu wata'ala bai san abubuwa ba illa ba'da hudusiha sai bayan abubuwan sun faru Allah bai san abubuwa ba wai sai bayan sun faru sannan ya sani musta'anifa wato al'amari wato abun fararwa ne falamma sami'u bi hadhihi bid'ata rahilu ila al-madina a lokacin da wayannan bayan Allah ɗaliban ilimi ne da suka ji wannan bid'a ya fara yaduwa a Iraki sai suka yi rihila suka yi sauri suka tashi daga Iraki suka dun Madina gari ilimi al yaktashifu haqiqata hadha al-amr domin su binciko hakikanin wannan al'amari wai wannan akida akida ce mai kyau in ba ta da kyau to bari su ji bayani daga sahabban manzon Allah an gane wannan ayi to shi yasa suka taso daga Iraki suka dun faro wajen Abdullahi bin Umar babban malami ya warware musu wannan shubha نعم وهذه كانت عادة inda tabi'ina wa irin wannan ya kasance shine al'ada wajen ainihin tabi'ai. an gane ko masu bin sunna wannan shine al'adansu in suna cikin shubaha to suna ƙoƙarin warware wannan shubaha ne ta hanyar tambaya manya-manyan malamai na sunna an gane ko wa hatta sahaba kanu yarhalun kai hatta manyan sahabbai ma su ma sahabbai sun kasance suna rigila qala ibn umar radiyallahu an to abdullahi dan umar Allah ya ƙara masa yadda ya ce fa idza laqita ulaik fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bara'un minni sai Abdullahi bin Umar bayan an gama mai wannan tambaya sai ce idan ka gamu da wayannan mutane fa akhbirhum ka ba su labari anni bari'un minhum lallai ni na barranta da su wa annahum bara'un minni lallai su ma sun barranta da ni ba ni ba su duk mutumin da yake da irin wannan aqida ko da yana sallah ko da yana azumi ko da yana zakka ko yana gina masallatayya yana gina asibiti na musulunci yana taimakon marayu yana yin kaza yana yin kaza ba ni ba shi ina ba gane to ina masu cewa a zo a manta da bambanci jama'a tunda dai dukan mu gaba ɗaya alƙur'anin mu da ubangijin mu ɗaya ne alƙur'anin mu ɗaya ne manzon mu ɗaya ne alƙiblan mu ɗaya ne addinin mu ɗaya ne eh, kaza kaza ɗaya ne to duk sauran bambance-bambance abin ne su kaman babu su a manta da su tunda mun yi ittifaki akan la ilaha illallah muhammadu rasulullah shin irin wannan tunani tunani ne da kyau ko tunani ne na 'yan siyasa ba tunani ba ne na 'yan addini tunani ne na 'yan siyasiyun an gane wannan ko wato masu wannan magana kamar suna cewa suna cewa abinda umar ya aikata bai kyauta ba abinda abdullahi bin umar ya aikata na cewa babu ruwan shi da yan khawarij bai kyauta ba ya kamata abdullahi bin umar in an zo ya ce a ah, tunda dai mu ɗaya ne mu ɗaya ne mu ɗaya ne kuma duka muna sallah kaza kaza ɗaya ne da sauransu to sai mu manta mu binne sauran bambance bambance wato mun muku uzuri akan wannan inkarin da kai wa kaddara tunda kun yi inkari ga kaddara mun muku uzuri inda muka yi daidai mu yi ittifaki da ku a ci gaba da tafiya mu taimaka ma juna a kansa shin kun taɓa jin sahabin da ya tafi akan wannan fahimta me sahabbai suke yin sun ga bid'a shin sahabbai suna sassauci ga bid'a ba sa sassauci gare shi da sahabbai za su rayu su ga irin yadda ake kirkiro maulidi da abubuwan da ake aikatawa a cikin maulidi ba za su yi shiru ba shi bid'a in ka mai shiru ƙara girma yake yi amma in kana so ka yi maganin bid'a ka fito ɓaro ɓaro ka yi in kare shi ina fata gane wannan kaga wannan maulidin ya kamata a ce duk masallatan ahlus sunna da duk inda malamai suke wa'azi idan wannan wata ya zo a fito kirkiri a yi in kare shi a nuna cewa wannan maulidi ba a san shi zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ba ba a san shi zamanin sahabbai ba ba a san shi zamanin tabi'ai ba wato an san shi ne wasu malamai sun ce an san shi ne karni shida ko karni bakwai bayan annabi ya bar duniya shekara ɗari bakwai bayan annabi ya bar duniya wani sarki a iraki shine ya yi tunani cewa ga kiristoci nan suna yin maulidi na tunawa da annabi isa tunda kiristoci suna yin maulidi na tunawa da annabi isa to ai annabi isa ba ya fi annabi mu daraja ba ne mu ma me zai hana mu zauna mu kirkiro maulidi na tunawa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam al-malikul muzaffar wani sarki ne a shan iraki shine ya zauna ya kira wasu manyan malamai ya gaya musu manufofinsa suka goyi bayansa suka ce gaskiya wannan ra'ayi yayi sarkin ya sa aka kamo dawaki da awaki da shanu eh, aka yi alewa aka yi dai kayan girke-girke kala-kala aka gayyato mutane daga duniya imamu suyudi ya faɗa cikin littafin alhawilin fatawa cewa wato an yanka dabbobi an ci abinci sannan kuma an taka rawa ya ce an yi rawa sosai an yi kiɗa aka yi rawa aka cashe me yasa aka yi wannan an yi ne don tunawa da haihuwar manzo sallallahu alaihi wasallam wato saboda kiyasi ba zai yiwu kiristoci suna bikin tunawa da annabi isa mu kuma mu zo mu yi mai mu zo mu kyara na annabin mu ba to dama da haka ake yin addini ko duk abin da kristoci suke sai mu ce ba zai yiwu a ce arna suna yi ba za mu yi ba shin dama da haka ake gina addini ko kuma addinin mu dama ya zo ne daga manzon Allah kai tsaye addinin mu ya zo daga manzon Allah ne kai tsaye duk wani abu wanda manzon Allah ya bar duniya bai san da shi ba ba a kiran shi musulunci maulidin nan da abu ne mai kyau manzan Allah shi zai fara wa kanshi maulidi ya tara mutane ya ce ranar goma ga sha biyu ga watan rabiul awwal lokacin da aka haife ni saboda haka za mu zauna a yi girki a yi biki a cashe a yi kaza a yi kaza a yi kaza ina fatan gane manzan Allah ya bar duniya bai taba yin maulidin kanshi ba sahabbai suka bar duniya ba su yi maulidin manzo sallallahu alaihi wasallam ko maulidin abubakar da umar ba sannan tabi'ai suka bar duniya tabi'i tabi'in tabi tabi tabi tabi'in tabi tabi tabi'i aka ji ba a yi ba sai da aka je karni na bakwai kamar yadda imamu suyuɗi ya faɗa a cikin littafin sa alhawilil fatawa shi wannan imamu suyuɗi din ba yana daga cikin malamin da ya karfa maulidi yana daga cikin malamin da ya rubuce rubuce ya samu wata irin shubha ba dalilai ba wajen baiwa maulidi mafita ina fatan gane wannan kama kuma shi ma ya tabbatar da tushen maulidi tunawa da Kirsimeti. Tushen maulidi da aka yi sarki ne ya kira ba malamai sai kira ba kuma sarkin nan ya sa aka yi kiɗa aka yi rawa aka tashi. Kun gane wannan? To sa'an nan kuma wasu malamai suna ganin a'a ƙarni na hudu ne. Akwai wani sarki, akwai sarki alhakimu bi amrillah daga cikin sarakuna na Ismailiyya albadiniya badiniyya cewa asalin maulidi na manzan Allah wanda suka fara kirkiro shi su ne ‘yan shi'a Ismailiyya albatiniya ƙarni na hudu suka kirkiro shi. Ina ba gane wannan. Kenan tushen maulidi yana da alaƙa da ‘yan shi'a ne wanda duniya suka yi itifaki sun yi rinta. don duniya sun yi itifaki ‘yan shi'a ƙarabi ɗaka kafirai ne su. Ba a shakka kan wannan. To su ne shi ne magana sahihi cewa karni na hudu ne aka kirkiro maulidi kuma wayan nan shi aka kirkiro shi ina ba san gane to almuhim masu kirkiro maulidi sun ce suna yi ne don tunawa da manzo sallallahu alaihi wasallam dama can an manta da shi kenan akwai sanda musulmi zai manta da manzo Allah har a ce suna da shi babu ko to sannan kuma suna yi ne don son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wanda baya yi ya hukuncin sa masoyi ne ko maki in ka ce kana yin maulidi ne don son manzo Allah to in na ce ba zan yi ba ya hukunci na me yasa kace ba za ka yi ba na ce ba zan yi ba saboda koyi da manzon shi kanshi manzo Allah ya ba duniya bai ba to ba zan yi ba sahabbai sun ba duniya ba su yi ba ba zan yi ba tabi'ai sun ba duniya ba su yi ba ba zan yi ba har karni da bakwai manyan malaman duk ba su yi ba ba zan yi ba to in na ce ba zan yi ba da babban murya saboda manzon Allah bai yi ba da wa'annan mutane bai yi zina eh to kai kuma da kai in na ce kayi laifi saboda da a ce addini ne da wa'annan sun riga ka yi yaya maulidin addini ne ko ba addini ba ne an yi shi ne don a samu lada ko don a samu zunubi to abin da za ka samu lada daga ina ke fitowa zai yi kawai kirkiro abu na addini da kaina kuma Allah ya ban lada kafin a baka lada sai ya zama to umarni ne daga Allah Ku fahimci wannan ayi to maulidi ba umarni bane daga Allah ba umarni bane daga manzo ba umarni bane daga sahabbai wato an samo shi ne daga a ƙarni na hudu ko ƙarni na bakwai kamar da aka faɗa to idan har mun ɗauke shi ibada to huzaifa al-yamani ya gaya mana kamar yadda ya zo a cikin littafin ash-shari'a na imamul azuri kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu muhammad sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbaduha duk wani ibada wanda sahabban annabi ba su yi ba kakuyi, in dai an kira wannan abin ibada sai kaga sahabban annabi ba su yi shi ba kakuyi. Ya yace fa innal awwala lam yadalil akhir ya yace domin mutumin farko bai bar abin faɗa ga mutumin ƙarshe ba sahabbai ba su bar mana duk wani abin faɗa ba duk abin da ya kamata ya zama addini sun mana bayanin shi kun gane sannan sai mu ɗauko littafin shehu ɗan fodiyo wanda kowa ya san shi babban malami ne mujaddadi ne kuma sannan yana bin dariƙa na ƙadiriya shehu dan fodiyo a cikin littafinsa ihya'u sunna da littafinsa bayanul bid'i yayi bayani cewa maulidi wasu malamai sun ce bid'a ce makaruha wasu malamai sun ce bid'a muharrama ina ba gane sai ce au ja'iza akwai masu cewa bid'a ce muharrama maulidi akwai masu cewa bid'a ce makaruha akwai masu cewa bid'a ne wanda ya halatta to in ka ce maulidi ibada ne yaya za a yi a akan ibada a ce to sallah sallah biri'a ce muharrama sallah biri'a ce makaruha sallah biri'a ce ja'iza ƙaunani ko aqwalu in dai har mun yadda ibada ne Allah ne ya ce a bauta mai ya kamata a yi saɓani a kai? da a ce maulidi ibada ne shehu dan kodiyo ba zai kawo saɓani malamai ba sannan maulidi san annabi ne ko to in maulidi ya zama san annabi to yaya aka samu sabani kan san annabi wasu malamai sun ce san annabi bid'a ce muharrama san annabi bid'a ce makaruha san annabi bid'a ce ja'iza yanzu kenan san annabi za a yi sabani akan shi kaga kowa kaulan wahidan ya hukuncin san annabi zaka ce san annabi wajibi ne ko la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nas ajma'in imanin ɗayan ku baya cika har sai na kasance in ji annabi na fi soyuwa a gare shi fiye da kansa da mahaifinsa da mutanen duniya gaba ɗaya a lokacin ne imanin ka ya cika ashe san annabi wajibi ne amma maulidi fa an yi sabani a kan shi to tunda yin sabani a kan shi zamu kira shi san annabi kenan kuma wanda yayi bayanin sabanin ba dan izala ya yi bayani wanda yayi bayanin dan kadiriya dan dariya ne bayani shi da kanshi a littafin shi yace maulidi malamai sun yi sabari a kai wasu na cewa bid'a ce muharrama wasu ce bid'a ce makaruwa wasu ce ya halatta yi kaga kenan maulidi ba san annabi da san annabi ne ba za a yi sabari a kanshi shi ba an gane wannan ko magana cewa muhammadawa aje kaza aje maulidi in muhammadawa masoya annabi kenan duk wanda bai maulidi makiyin annabi ne kenan manzo Allah makiyin kanshi ne tunda bai ba sahabban da basu yi ba makiya ne tabi'an da basu yi ba makiya ne to muka muka muka rabe da su muka ce ba za mu yi ba da mu rabe da manzon Allah da sahabbai da tabi'ai da tabi'in tabi'in da masu bin su da mu rabe da ku wanne ne wanne ne za mu fi samun uzuri a wajen Allah an ce zai sa kuka ƙi maulidi ce to abin da yasa da ƙi maulidi kaga shi kanshi wanda wanda aka haifa fiyayyen halittar yaƙi sannan naga kuma sahabban shi wanda sun fi kowa son shi a duniya an ce ma kana shaksan ahabba ilaihim bi rasulillah an ce sahabbai babu wani mutum wanda ya fi soyuwa ga sahabbai kamar manzan Allah a duniya babu wanda suke so kamar manzan Allah to sai zama to wayannan sun fi kowa son manzan Allah amma sun yi maulidi to kai kuma wanda ya so kace ma annabi son da kake ma annabi ya bi na sahabbai ne kaga bai ba ba shi kenan ka duba bi hazal ba. maulidi ba shi da asali a cikin addini an gane wannan ko Allah shi taimake mu to wannan shine abin da muke magana so da a ce sahabbai irin zamanin sahabbai ne ba sa wasa da bid'a kaga Abdullahi bin Umar bai boye ba yace idan kaga wayannan mutane ka ce na barranta da su su ma sun barranta da ni to shi bid'a yana son malamai su fito ƙwaro-ƙwaro su yi inkari idan malamai suna inkari za ka bid'a yana ta guduwa amma idan malamai suka yi shiru sai bid'a ya ƙarfi nan gaba ya gagari jama'a eh na'am wallazi yahlifu fihi abdullahi ibn umar yace na rantse da Allah wanda abdullahi dan umar ke rantsuwa da shi law anna li ahadihim mithlu uhudan zahaba yace da a ce dayan su yana da misalin dutsen uhudu na zinari fa anfaqahu ma kabila Allahu min sai ya ciyar da shi mutum yana da dutsen uhudu na zinari sai ya ciyar da shi to Allah ba zai amsa mishi ba ku duba wannan magana jama'a ba kowa ya san dutsen uhudu ga wanda ya je aikin hajji ya san girman dutsen uhudu to a ce kana da dutsen uhudu na zinari wannan dutsen uhudu zai kai naira nawa zai kirgu duk wanda aka ba dama ya kirga dutsen uhun na zinari an ba shi aiki to da a ce wani mutum yana da dutsen uhun na zinari sa'annan sai ya ciyar da shi fi sabilillah na'am ma qabila Allah min Allah ba zai karba mishi ba hatta yu'mina bil qadar har sai yayi imani da kaddara kun ji wannan wato kana da dutsen uhun na zinari ka gina masallaci ka gina asibiti na musulmi ka gina gidan marayu ka ringa taimakon talakawan unguwanku kana kaza kana kaza kana kaza Allah baya son ibadanka har sai ka yi imani da kaddara idan mutum ya ce bai yi imani da kaddara ba to ba ruwan Allah da shi an fahimci wannan ai to kaga masu maganar cewa a daina inkari duk wanda ya kalmar shahada kawai a kyale shi dukan mu gaba ɗaya mun kalmar shahada yaya za a yi a ringa cewa wai addinin wani bai da kyau na wani na da kyau to su zamanin sahabbai tacewa suke yi idan mutum ya saba ma sunna sai masa inkari in yayi biyayya ga bid'a su goyi bayan shi an fahimce na yi. a in yayi biyayya ga sunna su goyi bayan shi afwan in yayi biyayya ga sunna su goyi bayan shi na'am a sahaula al qadariyya kuffar wa'annan yan qadariya kafirai ne su ilma ينكرون subhanahu wa ta'ala Me yasa suka zama kafirai saboda suna inkarin ilimin Allah sun ce Allah bai san abin da zai faru ba har sai ya faru sannan ya sani ولهذا كان الشافعي وأحمد يقولان wannan shine dalilin da ya sanya imamu shafi'i da imamu ahmad suke cewa nazirul qadariyya bil ilm wato ku yi munazara da yan qadariyya da ilimi wato mana idan ɗan qadariyya ya zo yana so ku yi munazara ku yi muqabala da shi ka tambaye shi Allah ya san abin da zai faru shine ma'ana naziruhum bil ilm fa in i'tarafu bihi qusimu idan yace ah wannan da gaske Allah ya san abin da zai faru kafin ya faru to an kada shi idan ya yarda da wannan to an kada shi wa in jahadu kafaru amma idan suka yi musu fa yace sam Allah bai san abin da zai faru ba sai ya faru to sun kafirta an gane domin yayi inkarin ilimin Allah subhanahu wata'ala inna Allah la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wala yuhiduna bihi ilma an gane ko kaga Allah ta'ala ya san abin da ke gaba gare da abin da ke baya gare su wato abin da zai faru nan gaba da abin da zai faru a baya Allah ya riga ya san shi an gane ko babu wani abu wanda zai faru a duniya wanda Allah bai san da shi ba to saboda haka in ka tambayi yan kadariya ce musu shin Allah ya san abin da zai faru nan gaba kafin ya faru suka ce eh to an kada su aqidar ya lalace idan ku suka ce maka a'a Allah bai sani ba sun kafirta jinin su ya halatta هؤلاء القدرية كانوا ينكرون علم الله تبارك وتعالى وإن القدرية sun kasance suna inkarin ilimin Allah subhanahu wata'ala as-sabiqu bil wato ilimin abubuwan da ya gabata as-sabiqu bil ahdath wato suna inkarin ilimin Allah tabaraka wa ta'ala wanda wanda ya gabata bil ahdath da abubuwan da ke faruwa abubuwan da ke faruwa a duniya ilimin da ya riga ya gabata ah, wa ma yakunu min al ibad da kuma abin da zai kasance ga bayi ce Allah bai san da shi ba sai ya faru wa ma yakunu min ghairihim da abin da zai kasance ga wasu su wanda ba bayi ba fa ankaru ilma Allah sai suka yi inkarin ilmin Allah ankaru ilma Allah tabaraka wa ta'ala yan kadariya sun yi inkarin ilmin Allah tabaraka wa ta'ala fa qala ibn Umar radiyallahu anhu sai babban sahabi Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu sai ce sai zalaki ta ula'ik fa akhbirhum anni bari'un minhum yace idan ka gamu da wayannan mutane su ne yan hawari ka ba su labari na barranta da su ba ni ba su eh ba sa sallah ba sa azumi ba sa zakka ba sa aikin haji ba sa karatun qur'ani kila ma sun fika karatun qur'ani kila ma an ka ji tilawan wani su sai ka burgice in ka ji yana fitar da ainihin tajwidi da makari sai ka rikice gaba daya amma duk wannan karatun ya zama banza saboda yayi inkarin ilimin Allah ya zama kafiri kun fahimci wannan ko ashe ana iya samun mutum yana kalmar shahada yana zikiri yana karatun qur'ani yana kaza yana kaza yana kaza amma ya zama kafiri abu ɗaya mutum zai inkari ya fito musulunci kamar yadda ƴan kadariyar nan sun yi inkarin ilimin Allah ne suka fita musulunci an gane wannan ko yani bara'atul mu'min min al-kafir wato ma'ana ni na barranta daga gare su irin barranta mumini daga kafiri yanda mumini ba ruwan shi da kafiri to su ma wato shi ma Abdullahi bin Umar babu ruwan shi da yan kadariya wa annahum bura'a'un minni cewa su ma sun barranta daga gare ni wallazi ya halifu bihi abdullahi bin umar yace na rantse da Allah wanda abdullahi dan umar ke rantsuwa da shi law anna li ahdihim mithlu uhudin zahaba da a ce ɗayan su yana da misalin dutsen uhud na zinari fa anfaqahu ma qabila Allah min sai ya ciyar da shi yana da dutsen uhud na zinari ya ciyar da wannan dutsen uhud na zinarin Allah ba zai amshi wannan ciyarwa ba hatta yu'mina bil qadar har sai yayi imani da kaddara na'am والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من أهل البدع وأمر بقتل الخوارج من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا صورة دقا إن بدعة النبي يا صورة دمو يا أنكر دمو ميهان كلي دا إن بدعة كما يا أمرني دا أكشا إن خوارج قال فيهم يا فتا قبل سوء يخرج فيكم قوم تهكرون صلاتكم مع صلاتهم يسي وسمتها لي ناس تبتو أتكنكم متانا ناس za ku wulaƙanta sallanku in kun ga nasu za ku wulaƙanta sallanku tare da nasu in suna sallah sai kun ga kamar ku ba sallah kuke yi ba na'am wa siyamakum ma siyamihim za ku wulaƙanta azuminku tare da irin nasu azumin ina fatan gane wai da wa yake magana a'a su wane ne za su wulaƙanta sallan sun ga sallan kawari sahabban manzon Allah kowa da ya gane a wajen a wajen aiki da ilimi sahabbai su ne karshe ko amma sahabban nan wanda su ne kololuwa su ne abin koyin mu su ma kansu in sun ga sallah na khawarij sai sun wulakanta nasu in sun ga karatun qur'ani irin na khawarij sai sun rena nasu in sun ga azumin su sai sun rena nasu na'am wa amalakum ma'a amalihim sannan ku sahabbai za ku wulakanta aikin ku tare da aikin su ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم كما أما سنة كرنت القرآن بايا وش عينهم مقوبرن بايا وش عينهم مقوبرو آه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية malamai suka ce me ake nufi da wannan aya cewa wannan hadisi cewa suna karanta Qur'ani baya wuce nan me ake nufi ana nufin ba su da imani ne la mutane ne wanda suna da imani ga zahiri an gane ku za su iya ba da ransu su mutu suna ganin su yi shahada mutane ne wanda ba sa jin tsoron mutuwa mutane ne masu yawan sallan dare mutane ne masu yawan karatun ƙur'ani. mutane ne masu yawan kiyaye dokokin Allah amma babban matsalan su shine bid'a da suka girgiro. wannan bid'an da suka girgiro ya lalata duk wannan abin da suka yi na ibada ku fahimci wannan ko to saboda haka menene ma'anar suna karanta Qur'ani baya wuce makogoro baya wuce ainihin kashin girki aka ce dalili abin da ake nufi a nan wajen suna karanta shi bai shiga cikin zuciya an gane ya kamata a ce ya tashi daga makogoro ya shiga zuciya ka ba shi tunani ka san mai ayan ke nufi to su suna karanta Qur'ani ba san fikin shi ba an gane ai sai ga mahaddata Qur'ani ne amma in suka yi maka istinbadi sai ka sha mamaki Istin su gaba daya ba shi da kyau mai rauni ne kwarai da gaske an fahimta ko wani abu ya taɓa faruwa an taɓa ba da labarin wannan wasil bin ada shugaban mutazilawa wata rana yana tafiya a cikin daji sai ya ci karo da 'yan khawarij ya tabbatar da in sun kama shi mutuwa zai yi an gane wannan ko to sai ya rasa ya zai yi ya ce ga wa'annan mutanen kuma yanzu ya za a yi tsira daga gare su kawai sai wani tunani ya zo mai kawai sai ya zo wajensa da sauri ya ce musu mutum ne wanda ya zo jahili bai san addinin shi ba ya zo ne su karantar da shi addinin shi shi kafiri ne kawai yana son su karantar da shi addini da ce gaskiya ne suka yi farin ciki shi arne ne suka amshe shi hannu biyu suka karantar da shi addini suka mai bayanin addini irin nasu bayan sun gama karantar da shi sai kuma suka raka shi har suka kasa kashi hanyar gida sannan suka dawo wa in ahadu min al mushrikin sajaraka fa ajiru hatta yasma kalam Allah idan ɗaya daga cikin mushrikai ya makwabce ka yana so ya san addini ka makwabtakar da shi wato ka kusantar da shi zuwa kanka har sai ya ji magana Allah to shi arne ne tagarya sai suka zaunar da shi suka bashi musulunci da kalmar shahada sannan sai suka raka shi to kuma yanda aka yi sun mishi bayani kuma da ma wani kafiri kare bayani zai iya ce ma to zan je in yi tunani eh to bayan da kuma insha Allah na ji zan je in yi tunani zan ƙara dawowa to shi ma haka yake to alhamdulillah na ji wannan bayani ku na yi farin ciki zan je in tunani shi alhamdulillah sai suka ba shi security har ya tafi amma da ya zo ya ce musu shi bai da ra'ayin za su yanka shi ne kawai Allah hira ina fata gane wannan to kaga suna da wani irin tunani mai rauni kwarai da gaske da fahimta mai rauni ka duba yadda suka ce matar manzo Allah matar manzo Allah ba suka ce kafara ce saboda ta yi yaƙi tare da Aliyu bin Abi Talib saboda haka shi ma Aliyu ya yi ridda tunda har ya kafara kafira bai kama ta a matsayin galima ba mai wannan ya san fi fiƙiu matar manzan Allah wanda aka ce matar manzan Allah duniya da lahira amma wa'annan mutane sun kafirta aliyu saboda wannan dalili wato yakin da aka yi yakin yakin sifin ne ko yakin jamal yakin jamal da aka yi ya kama aisha ya kamata ya kama ta ta zama kwarkwara in ta zama kwarkwara sai a ba wani daga cikin su ya zama sadakan shi amma sai aliyu ya yi mata goma na arziki kuma ya sallame ta ta koma gidanta a matsayinta na musulma tana kuka yana kuka suka ce da wannan yayi ridda an gane wannan yayi sannan kuma suka ce Aliyu bin Abi Talib wato lokacin da aka zo sulhu Aliyu bin Abi Talib ya yarda ya goge sunan Amirul Mu'minin an ce wannan sulhu ne tsakanin Amirul Mu'minin Aliyu bin Abi Talib da Muawiya su ɗan ɓangaren mu'awiyar suka ce ba su yarda da wannan kalmar amirin muminin ba aliyu ya ce a goge sai suka ce eh, in dai har aliyu ya goge ya yi rinta domin ya nuna shi kenan ba shugaban mummini ba ne shugaban kafirai ne shi kenan eh suka ce tun da ya goge amirin mumini kenan shi ba amirin mumini ba ne shi amirin kafirin ne shi saboda ya fita musulunci in ma ya sa a dawo da wannan suna ko shi ma jinin shi ya halatta ina fatan gano wannan to shine fa Abdullahi bin Abbas ya bi a hankali a hankali ya warware musu matsalolin yace wannan matsala na Amirul Mu'minin da kace duka ce din nan manzo Allah shi ma yayi harka a Hudaybiya annabi an sa wannan sulhu ne tsakanin Muhammadu Rasulullah da kuma Qurayshawa sai suka ce ba su yadda da su da Rasulullahi ba inda sun yadda manzo Allah ne da ba su yake shi ba saboda a goge a rubuta Muhammad bin Abdullah sai annabi ya ce a goge aliyu ya ce ba zai iya gogewa ba annabi ya karɓi alƙalami aka nuna mai wajen ya goge sai to me za ku ce shi ma annabi ya yi mai kenan suka yi shiru ba su kiwu an gane sannan ya ce kun ce matar manzan Allah an kama ta ya kamata a mai da ita ƙwarƙwara wato a raba ta a ba ɗaya daga cikin ku iyaz billah su suna so a ba ɗaya daga cikin su ya ringa ku iya billah mun ba daɗin maji to shine ce to me za ku ce kan ayan nan annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum annabi shi yafi dacewa ga mu'minai fiye da kawukan su ko yan annabi uwayen uwayen su ne yanzu zaka iya kawo mahaifiyarka a fagen fama kamar da ta kwarkwara suka yi shiru ita fa wannan ban matar annabi ce duniya da lahira kuna da wani amsa ba amsa ne? to haka ya bi su ɗaya bayan ɗaya kan tambayoyin ya ba su amsa suka kasa amsawa wasu daga cikinsu da suka gabasu su da gaskiya suka dawo suka kuka koma wasu kan suka cije suka ci gaba da harkar na bid'a an gane ko to duk irin wannan yana faruwa suna karanta qur'ani baya wuce ainihin kyarankyarmai baya wuce kuma kogoransu yamriquna min ad-din suna fita daga addini kama yamriqu sahmi da rabiya kamar yadda kibiya ke fita daga abin harba shi masu kafirta kawari sun dogara da wannan hadisi an ce suna fita daga musulunci kamar yadda kibiya ke fita daga abin harba shi da wannan kenan khawarij kafirai ne su ina fatan gane masu ganin ba kafirai su ce a wannan hadisin ma hujja ne an ce suna fita ba wai sun fita ba dan khawarij inda mutum na cikin aqidar khawarij zai iya fita daga cikin musulunci a koda yaushe saboda dan bid'a fitan shi daga musulunci ba wuya amma sahabbai auna wajidan sahabbai ba su dauki kawarij a matsayin kafirai ba su sahabbai sun dauke su musulmi ne yan bid'a wanda sun kauce wa sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam amma ba wai kafirai bane su an gane ku na'am ha wa qala fihim kuma manzo Allah ya faɗa game da su sallallahu alaihi wasallam ainama wajadtumuhum faqtuluhum duk inda ka samu yan khawarij ka kashe su wa qala fihim law adrak لعقتهم لأقتلنهم قتل Kuma ya يقرا فدا game da su ce wallahi da zan riske su zan kashe su kisa na adawa to me yasa yace zai kashe su in ba kafare bane su me yasa ba ku san dalili ba idan baka kashe ana kashe su ne saboda kariya ga kai su fa dan kawari ya dauka duk wanda ba shi ba yayi ridda kuma a koda yaushe zai iya kashe ka in kana sallah a cikin masallaci yanzu kana cikin liman na cikin tilawa yana karanta fatiha za su iya yanka shi an gane wannan ko su sun ɗauka duk wani mutum wanda baya cikin su jinin shi ya halatta to irin wayannan a basu su rayu su yawa ko a ɗauki mataki a kansu a rage sharrin su ai dalilin kashe su shine in ma an kyale su aka ce ba za a kashe su ba musulmi ne to ku za su yanka ku an gane su babu ruwansu da kalmar shahadanka babu ruwansu da sallanka babu ruwansu da musulunci kana cikin su baka cikin kawai kawai jininka ya halatta za su iya zuwa su zo masallaci wanda akwai miliyoyin musulmi suna sallar juma'a za su iya fasa bom duk su mutu kuma a cikin jikinsu ba za su ci sun kashe musulmi ba za su yi farin ciki an gane ko su suna murna da kashe musulmi fiye da yadda suke murna da kashe ainihin kafirin amerika shi dan khawarij da ya kashe kafiri krista ya fi so ya kashe ka wai annabi ya ce qatilul ladzina yalunakum minal kufar yau wai a fara kashe kafirin kusa ka kafirin kusa kafin na nesa kai na kusa ne gara ya fara gamawa da kai shi ya sanya su suna taimakon kafirai ne asalin wayancan kafiran za su iya ba su makami a koyi su noki ba su sai ta kashe mutum ne. an fahimta eh وتلقى هذا الدرس أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم sannan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato sun karɓi wannan darasi daga manzon Allah ولما ظهر الخوارج اجتمعت كلمتهم على قتالهم وقتلهم a lokacin da 'yan khawarij suka bayyana suka fara ainihin barna a doron ƙasa sai kalmar sahabbai ta haɗu akan a Sahabai ba a yi saɓani ba kaulan wahidan sahabbai sun yi ijma'i akan ayaki khawarij wa qatalihim kuma a kashe su lam yakhtalifu fihim sahabbai ba su yi sabani game da kashe su da yakan su ba na'am ikhtalafu fi qadiyatil jamal yace na'am sahabbai sun yi sabani kan qadiya na yakin jamal yakin da aka yi na su Talha da Zubair da Aisha a bangare daya sannan Ali bin Abi Talib a ɗaya bangaren wa fi qadiyati Sufyan da kuma tabiya na sirri tsakanin Ali bin Abi Talib da Muawiya bin Abi Sufyan radiyallahu anhuma annaha kanat fitna saboda shi wannan yaki ba fada bane tsakanin ahlus sunna da khawarij fada ne tsakanin mutane wanda aqidan su ɗaya manhajin su ɗaya an gane duk wayannan gaba ɗaya musulmi ne kuma aqidan su ɗaya manhajin su ɗaya ana kiran fada tsakanin musulmi da musulmi fitna saboda haka sai sahabbai suka yi suka yi sabari wajen shiga cikin fitinan tun da faɗa tsakanin musulmi da musulmi ne aƙida ɗaya manhaji ɗaya shin za mu shiga cikin faɗan ko ba za mu shiga ba wasu daga cikin sahabbai sun shiga ɗan ɓangaren? wasu sun shiga ɗaya ɓangaren? wasu kuma sun dakata sun tsaya sun yi tawakkufi ba sa can ba sa nan na'am ah, wa haula'i muslimun wa haula'i muslimun wa'annan musulmai ne wa'annan ma musulmai ne haula'i ala sunna wa haula'i ala sunna wa'annan suna kan sunna wa'ancan ma suna kan sunna فكانت فتنة اختلفوا فيها وافترقوا ثلاث فرق wannan ya kasance شيء ne wanda suka yi saɓani a cikin كسو suka kasu ƙungiyoyi guda uku مع علي وفرقة توقفت wa firqatun wasu ɓangare sun yi yaƙi tare da Aliyu bin Abi Talib wasu ɓangare sun yi tawakkufi ba su shiga bangaren ba firqatun qatalatu wasu bangare kuma sun yaƙe shi wa kulluhum mujtahiduna insha Allah kuma duka kowanne daga cikin su yayi ijtihadi ne kowanne daga cikin su yana neman gaskiya ne yayi ijtihadi ne in ma wanda ya dace a wajen ijtihadi ko wanda ya kuskure insha Allah lakinnahum lam yakhtalifu fil khawarij amma fa sahabbai ba su sabani ga khawarij ba ga ga khawarij sahabbai sun yi ittifaqi kawai a yakin su duk sahabbai sun bada hadin kai bal ijtama'at kalimatuhum ala wujudi qatlihim wa qitalihim a kalman sahabbai ta haɗu akan wajabcin kashe su da kuma yakan wa filan qatalahum ali radiyallahu an a aikace Ali bin Abi Talib ya yaƙi yan wa qatalahu kuma ya kashe su wa ma baqiya minhum illa illa man farra wa naja bi da ya su radiyallahu babu wanda ya ragu daga cikinsu. illa man farra wa nada bi nafsi sai dai wanda ya gudu ya tsira da ransa amma duk wanda bai gudu ba sai da aliyu ya kai shi lahira a lokacinsa fa hada rasulullah alaihi salatu Wasalam. ga manzon tsira nan sallallahu alaihi wasallam yuhazziru minhum wa ya'muru bi qatl al khawarij yana tahziri daga gare su tun kafin su bayyana annabi ya fara nuna mana mu yi hankali da su za a samu wasu mutane masu siffa iri kaza mu yi hankali da su sannan yana umarni da a kashe su وهذا عمر بن الخطاب فعل بصبيغ هذا الفعل ga Umar bin Khattab ya aikata da wannan mutum mai suna Sabiq wanda ya zo yana ta kawo shubha cikin al'umma Umar yayi ta ta dukan shi har sai da mutumin ya ce ya amiral mu'minin duk abin da nake ji a kaina ya tafi sannan Umar ya sa shi aka kulle shi ya kara fito da shi wata rana ya mai dukan tsiya ya ƙara mayar da shi bayan wani lokaci ya ƙara fito da shi ya ƙara mai dukan tsiya sai da ya mai haka wajen so uku ko so hudu sannan ya ce ya fita daga madina ya tafi can iraki sannan kada kada kowa ya mu'amala da shi da kuke tsammani da a ce yan bid'a ana tsananta musu haka kuna ganin za a ci gaba da kirkiro abubuwa cikin addini ana kawo musulunci matsala ba zai yiwu ba an gane ko saboda ana sako-sako da su shi sa mutum ke zaunawa ya kirkiro abin da ya ga dama da sunan addini وهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتبرأ من القدرية الأولى ga Abdullahi bin Umar nan Allah ya kara musu yadda yana yin bara'a da ƴan kadariya na farko wa kadhalika ibn Abbas wa ghayrihim haka nan Abdullahi bin Abbas shi da wani su kuma ah, Ibn Abbas ya fito yayi bara'a daga gare su Abbas Ibn Abbas ya ce i'tuni bihim yace ina suke da aka ce mai wasu mutane sun bayyana wasu nan su kawari suna inkarin kaddara yace ina lokacin ya makanci ina suke ku zo mun da su law wajadtu adam minhum la'agadtu udhuna yace da a ce na ga ɗaya daga cikin su wallahi da sai na ciji kunnen shi a kawo su sai na ciji kunnen in gaza in cire wannan tsokan yace ah. yazo yana inkarin kaddara na'am آه ونقل عن جابر وعن غيره إنكارهم على أهل البدع sannan an ciranto daga jabir da waninsa inkarin su ga 'yan bid'a ya an ciranto manya-manyan sahabbai ba sa kyala 'yan bid'a saboda in muka ce salafiya da su muke koyi an gane ba zafi ba ne ba tsanani ba ne a ga ainihin malami ya fito yanzu yana inkari ga 'yan bid'a amma yanzu a tunanin mutanen wannan zamani idan ka fito kana inkari kai inkari ga yan kadariya kai inkari ga yan jabariya kai inkari ga kawa kawazaci mai ka ci karanti ko za ce ya ci karanti mu yanzu wani malami ne wallahi ke burge mu malamin na ahalin sunna ne amma shi ba ruwan shi da kowa shi ba ruwan shi da kowa kawai karatun shi kawai yake yi amma shi malam wani kullum sai ya ce yan wani ba su iya ba yan wani ba su iya ba shi kadai ne kawai ya iya eh? to sai ka wai wannan malami wanda ya kyala yan bid'a su wala wai sai ya zama to abun burgewa wajen al'umma shi ko malamin da yake kokari ya kira mutane ya nuna musu ga bid'a nan ayi hankali da ita bid'a kansa ce misali shine kuma abin kyama wajen al'umma ina ba san gane wannan Na'am. نعم وسار على نهجهم أهل الحديث Sai المنصورة في أهل الحديث الطائفة mansura sai suka tafi akan manhajin wayannan mutane akan manhajin manzan Allah manhajin sahabbai manhajin tabi'ai wajen kokarin inkari ga yan bid'a yad'una ila Allah wa ila kitabihi wa ila sunnati nabihi sallallahu alaihi wa sallam suna kira zuwa ga Allah sannan suna kira zuwa ga manzansa da kuma sunnan annabin sa sallallahu alaihi wa sallam wa ila ma kana alaihi salafu salih min as-sahaba kuma suna kira zuwa ga abinda magabatan mu na kwarai suke kan shi na sahabbai wa man tabi'ahum isan da wanda ya bi su da kyautatawa wa yuwaluna ala zalika wa yu'aduna alai wa suna goyen baya akan haka kuma suna adawa akan haka in ka bi wannan manhaji su soka in ka ki su kita sun yi kuskure وهذا hadha في كتب kutubi wannan abun watsawa ne a cikin littattafan tarihi sun ka karanta littattafan tarihi wa'annan zagaje an watsa wa'annan abubuwa a cikin su wa fi kutubil aqaid an watsa cikin littattafan aqidu yatadawaluna jaylan an jayl suna ta yawo da shi wannan ya miƙa mu wannan zamani bayan zamani an gane wannan zamani su karanta su miƙa mu wannan wancan zamani su karanta su miƙa mu wancan zamani bayan zamani jama'a bayan jama'a hadha shay'un musallamun lahu bi wannan abu ne wanda an sallama da shi wa mafrugun min kuma an gama da gare shi baya buƙatar wani ijtihadi kuma wannan akida an riga an wuce shi ba wai ana so bane a sake dubawa a ce to a sake yin nazari a ga kuskure ne kuma kuskure bane a'a masha Allah za a kamar da aka saba neman taimakon masallaci ga yan uwa suna zagayawa a taimaka fi sabilillah ya ayu allazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbil laka damakum guda ɗaya wanda wani ɗan uwa ya rubutu ya ce Allah ya ƙara mana ilimi da lafiya amin Malam ina son a ƙara mana ilimi akan ta da ikama ta sallah musamman wajen kadi kamatu salah to wai kadi kamatu salati ne kadi kamatu salati ko kadi kamatu salah ko kadi qamati salah wai wanne ne daidai to abin da yake daidai kadi qamati salah kadi kamati da kasara kadi qamati salah an gane kadi qamati salah kadi qamati salah to wannan shi ne Allah shi taimake mu alaikum salam eh sallu ila abuna sallu fi rihalikum wannan zaka shi kawai ai an sanar da ku ne ku yi sallah a gidajen ku zai daga murya ne ce ala sallu fi rihalikum ku saurara ku yi sallah a cikin gidajen ku kaga shikenan kowa wanda yake gida bai zo masallaci ba zai yi sallah gida ba sai ya zo masallaci ba eh wa alaikum assalam malaman sunna aka kama malaman wanne zuwa aka kama cikin malaman sunna su fauzan ne ko su wane ne ko su salih ali sheik ne ko wane ne daga cikin malaman sunna wane eh, ya bari suna malaman musu ne ya gani ban taba sanin cewa malaman saudi ya kama wani malamin sunna ba Khalid Rashid malamin sunna ne ko dan Surudiya. Hmm? duka saudiya ta kama malami malami ne wanda yake da fahimta irin na yan sururiya ko yan tanzimul fa'ida wato masu dai fahimta irin na bidiyoyi amma asalin malamin salafiya gaskiya ni ban taba jin saudiya ta kama shi ba sai dai kila kuma kuna jin labarai kila kun taba ji ke ga saudiya ta kama ibn bas ko ta kama ibn usaimin ko ta kama albani ko ta kama shekar biyu ko ta kama Ba'uzan, ko ta kama ko ta kama hmm? wa salam taziri ne taziri ne shugaba yayi dan yayi maganin biriya shi zamanin Umar din dan biriya ya koyi tun wanda yake da biriya ya bar abin a zuciyar shi saboda ya san in ya fito zai gamu da gaman shi shi yasa zamanin Umar biriya ta yi karanci kwarai da gaske an gane wannan maganar da manzo Allah ya faɗa kan Umar ta tabbata cewa ihi ya banal khattab wallazi nafsi bi yadihi malaki yaka salikan fajjan illa salaka fajjan gaira fajjik yace ya kai ɗanka kaza na rantse da Allah wanda raina ke hannunsa shedan bai taba gamuwa da kai ba yana shiga wata hanya sai ya shiga hanyar da ba hanyar ka ba in shedan ya gamu da kai kana shiga wata hanya sai shedan ya canza hanya kaga wannan ya nuna mana irin aikin Umar a zamanin shi babu wannan biriya da ya fito an fara ganin biriya tana fitowa a fili zamanin Usman bin Affan radiyallahu anhu lokacin da wasu bidiyoyi suka dan kunno kai saboda shi mutum ne mai haƙuri mutum ne mai ba da uzuri sosai kafin ya hukunta sai suka yi amfani da wannan dama domin cimma burinsu na'am wajen har yanzu akwai shi ibn timiya ya ce asalin masu inkarin ilmin la sauran haka yanzu babu su amma akwai yan kabiriya wanda suke inkarin kaddara suna inkarin kaddara amma sun ce kuma wai wai Allah ya san komai kafin ya faru akwai su kamar ɗan shi'a duk ɗan shi'a ɗan da ɗan kadariya ne duk inda ɗan shi'a yake ko ɗan zaidiya ne ko ɗan waye yana da fahimta na kadariya eh insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta askar wa atubu ilayk